wanda muke gabatarwa a kowane yini cikin yankun watan Ramadan yau Lahadi 17 ga watan Ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Nur jiya mun tsaya aya ta 38 يوزا متاشي آية تتلاتين دتارا والذين كفروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب Allah bayan ya gaban bamu labarin muminai da misalin haske ne a cikin zuciyar mumini ya buga muna wannan misalan misali na gaba sai ya tafi akan shi kafiri fa sai Allah ce wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a wayanda suka kafirce ayyukansu kamar awalwalniya ce a wani fako kamar inuwar shaidan ce kamar abinda masu tafiya suke tsammanin ruwa ne ba ruwa bane miraj kenan idan mutane na tafiya can ta su yi tsammanin masu jin kishirwa kamar da ruwa can in suka zo ta samu cewa babu komai wuri shine Allah ce wallazi na kafaru su kafirai a amaluhum katarabin Ayyukan su kamar wannan ya ce kamar wannan abin da suke hange ne inuwar shaitan ne kamar wannan tsinkan na miraj abin da suke gani daga nesa ne da ake ga fafo ake gani na inda babu komai ya sabu hubban anu ma'an mai jin kishirwa sai tsammanin ruwa ne daga nesa hatta idan ja a hu Haɗin ya zo ga wannan wurin hudin na yana koma ga wurin ne bai koma ga wannan kawalwal ne don babu ta ita ita abu ne wanda babu a idon kawai yake zaka bai da lamiri abinda akwai shi a da lamiri shi kuma wannan babu ta don haka ba ta da lamiri sai mutum ya zo wajen da ya tsammanin take lam yajidhu shay'an sai zan bai samu komai ba wa wajada Allah indahu amma nan su misalin kakarai inda yayi muni maimakon mai jin kishirwa idan ya tafi ya tsinkai ne ya isa ba zai ga komai ba to su bayan ba su ga komai ba kafirai sai su samu Allah a lahira kenan sai su samu Allah yana a madakata yana jiran su fawafahu hisabahu sai Allah ya ba su cikakke sakamakon abin da suka yi a nan duniya wallahu sari'ul hisab lalle Allah mai saurin hisabi ne wata kafirai a nan duniya suna aiki ba ba su aiki ba Allah ya ce amilatun nasiba tasla naran hamiya za a yi aiki a gaji kuma a shiga wuta mai kuna don haka a nan duniya suna aiki ba ba su aiki ba za ka samu wasu kafirai suna ta aikin jinkai ko ina suna aikin tallafa ma mutane suna aikin kaza wannan aikin nan duniya suna ne alkhairi duk wanda ya taimako zai ga taimako a nan duniya in musulmi ne sai ya gani lahira in ba musulmi ba ne sai ya rudu da aikin da yake sai ga yana ta aiki ya ba da sadaka ya ba da tallafi babu wanda ya kai wannan kungiyoyin ba da tallafi yau USAID ta ba da tallafi gobe UKS ta ba da tallafi jibi wata kungiya mai irin wannan tallafin ta ba da tallafin duk wannan tallafi abin kwarai ne kuma alkhairi suna ne amma a nan duniya kuma Allah yana sakawa amma a nan duniya don shi Allah ce fa hal jaza'ul ihsani illa al ihsan duk wanda ya kyautata zai ga kyautatawa Allah bai ce fahal jaza'ul ihsani min al-mu'mini illa al-ihsan ba sai ce fahal jaza'ul ihsani bashi mutlaq hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan Allah ce hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan yanzu me yasa sakamakon kyautatawa in ba kyautatawa ba Allah bai ce hal jaza'ul ihsani min al-mu'mini illa al-ihsan ba sai ya bashi bude ko mumini ko ba mumini ba yayi aikin koyi a nan duniya zai samu lada don shi Allah bai ce hal jaza'ul ihsani illa al-janna ba sakamakon kyautatawa shi ne aljanna Allah bai ce haka ba ya ce hal jazaul insani me me sakamakon kyautatawa illa al'insan sai kyautatawa kafiri idan ya yi abin kwarai a nan duniya zai samu lada ta amma a nan duniya in ya je inda Allah komai bai samu fa da Allah inda fa wafahu hisabahu Allah zai bashi sakamakon kafircin da ya yi ne domin ba a karba ayyuka a lahira sai da imani sai da tauhidi amma a nan duniya idan kafiri na aikin kwarai kafin musulunci an samu wasu kafirai da ke aikin kwarai kuma suna kyautatawa kuma a nan duniya suka samu yabon kwarai kuma yabon kwarai ya be su amma aljanna inda Allah babu za ka kafirai aikin da suka yi su tsammanin wani aiki suka yi mai yawa in kun yi aikin kwarai na kyautata ma mutane na ba su tallafi na ba su magani na ba su abinci to a nan duniya za ku samu aikin amma in in kun yi imani shine kyawun mutum ya yi imani in ya yi imani zai samu sakamako nan duniya kuma ya samu sakamako lahira wallahu sawi'ul hisab Allah mai saurin yin hisabi ne ka riba duk jama'ar duniya tun annabi Adamu zuwa ƙarshe da mutane su da aljannun su za a yi musu hisabi a cikin yini ɗaya haku ga wallahu Allah sari'ul hisab mai saurin yin hisabi ne yau in shari'a ta je kotu a ɗage a ce bayan wata ɗaya a dawo a ɗage a ce bayan sati biyu a dawo a yi ta ɗagewa shari'a guda ta abu ɗaya ta abu ɗaya wannan mutanen da ake wa shari'a suna da wata rayuwa can daban kila da shi da makwabci ne ne ake wa shari'a yana da wasu abubuwa da shi da mata ta yana da su da ƴaƴa ne yana da su da abokan kasuwanci ne yana da su da kowa da kowa amma hisabin shi da wani kila ɗan siyasa ne hisabin zabe da aka yi ne guda aka zabe kuma da safe zuwa yamma amma hisabin sai a dage a wata biyar shidda bakwai ana ta wannan amma Allah da ke sari'ul hisab na kowa da kowa har da wannan hisabin na zaɓe da aka yi don sai an koma yin shi a lahira duk wata shari'a da aka yi nan za a koma yin ta a lahira amma dukkanin su a haɗe a yi su cikin yini ɗaya saboda wallahu sayyul hisab wannan shine misalin kahiri bayan Allah ya buga misalin mumini Allahu nuru samawati wal ardi matal nurihi ka mishkatin fiha misbahu zuwa ayat zuwa ƙarshen ayoyin da muka karanta jiya sai ba da shi kuma misalin kafiri shigo shigo ba zofi ne yana ta ayyuka ayyuka masu yawa yana ganin cewa in yaje inda Allah zai samu ladarsu ya je inda Allah sai zan bai samu su ba ga misali na juna na kahiri au أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الله أو كوكما غا مثال مثل إنكاتري أو كبول ماكين في بحر اللجين كوكما دبوهوني وانده كتكين تيكو ماي ماي ماي زرفي ya kasance mutum yana cikin teku teku mai girma kuma mai zurfi ya shahu maujun sai ya kasance ya jiya ruwa ta rufe shi min fauqihi maujun bisa wannan ya jiya ruwan akwai wata ya giyar ruwa sama min fauqihi sahab sama kuma ga girgije yayi duhu sai Allah ce bulumatun ba'daha fawqa ba'din duhwai ne wasu wani su cikin wani ga duhun kana can cikin teku ga duhun ya jiya ruwa ta rufe ka ga duhun wata giyar ruwa ta koma rufe wannan ga duhun sama ga girgije ya rufe sai ce duhuwai ne duhu duhu ne ba'dhuha fawqa ba'dhin Sashen su akan sashi idan akhraja yadahu lam yakad yaraha idan mutum ya fidda hannu ne wannan lokacin bai ma iya ganin hannu. watan bai iya ganin hannun wannan shine alamun alamun duhun da kafirai suke ciki a duniya ba su gane to a ce duk abubuwan da suke duhu ne bisa duhu amma Allah ya ce ba ba su ganin hannun ba kusan ba su iya gani wata akwai hasken da suke iya ganin hannun domin in wanda bai da hasken da yake iya gani gaba ɗaya irin mahaukaci to Allah bai kama shi zaka wannan sai ce lam ya karya raha kusan bai iya ganin hannu wata akwai hasken tunda ana mai wa'azi tunda ana koya mai addini tunda ana gaya mai ga hanyar daidai tunda yana ganin ga musulmi suna yi to wannan shi hasken da yake gani abin da sa bai kusa ba don shi lam ya karya raha kusan bai ganin hannu ne domin bai kula da shi ba kafiri bai zai inda aka wa'azi ba amma dai ana yi kafiri ba zai zan dace karanta Qur'ani ba amma dai ana yi kafiri bai zai je inda mallamin musulunci ya ce ya gaya mai addini ba amma mallamin musulunci suna yi kuma da ya zo za a gaya mai kuma ya san su yana ganin su zaka ka ce Allah ke lam ya ya raha in ya fidda hannu cikin wa'annan duhun da yake a duniya kusan baya ganin hannun inda baya ganin hannun sam sam sam da to babu hujja kai ne bai ganin manzanni bai san addinin musulunci ba mahaukaci ne tun da aka haife cikin ijma cikin maye yake sun sa da aka wannan bai da a ɗauke mai alƙalami amma yanzu da yana ganin hasken da kusan baya ganin hannu ne amma akwai hasken da in ya so zai ga hannu ne to Allah zai kama shi sai Allah ya ce wa man lam allahu lahu nuran duk wanda Allah bai sa mu haske ba irin wanda ya samu mu'minai a waccan ayat da Allah ya bamu Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamishkatin duk wanda bai sa Allah bai ba irin wancan hasken ba ma lahu min nur ba zai samu haske ba ka hasken Allah ake bukata Allah da haske ne haskaka sama da ƙasa da haske ne haskaka duk abubuwan da suka haskaku na ilimi na kasuwanci na yau da kullum duk wannan ci gaban da ake ta samu na technology duk hasken Allah ne discovering ɗinsu ake ba babu su bane suna nan tusa da Allah halarci duniya sai da wasu al'umma su zo su yi discovering ya haɗa wannan da wannan ashe zai iya bada wannan su wuce wasu al'umma su zo su yi discovering ya haɗa wannan da wannan zai bada wannan ya haɗa wannan da wannan za a iya ɗaukar hoto ya haɗa wannan da wannan za a iya ɗaukar bidiyo ya haɗa wannan da wannan za a iya yin mota ya haɗa wannan da wannan jirgin sama zai iya tashi ya haɗa wannan da wannan a ce za a iya samun intanet a intanet za a iya samun kaza da kaza duk wani abubuwan da hasken Allah ne wanda yake haska kama bayi bakin abin da ya ga dama lokacin da akwai lokacin da ya ga daman bidiyo kawai akwai akwai lokacin da ya ga daman a gano jirgin sama akwai lokacin da ya a gano internet akwai lokacin da ya ba da iko a gano kaza a gano kaza sai lokacin da ya ba su a wannan lokacin da muke ciki technology ya kai ya kawo ba ta abin da Allah ya nuna a gani kenan zuwa gaba sai a gani wanda ya fi shi na shi ko magani sai kasance a da ana shan capinol pencil tango daga baya sai a gani ba ya yi paracetamol ka yi nan gaba za a gani wani abu da ya fi paracetamol ya fi panadol extra yanzu Eh, in akwai da babu ciwon babu maganin HIV/AIDS daga baya aka gano cewa a ga kaza kaza kaza an yi za a iya dadewa Allah kalla ana rayuwa ko za a iya warkewa yanzu a dashin koda sai ba wahala sai an kai asibiti kaza ya asibiti sai dashin koda a ce a ah, masha Allah ta yi na dashin koda ta successfully a ta jin daɗi zai yi akwai lokacin da ake gane cewa kemis za ka je kana ciwon koda kila kawai ka sai wani magani ka sha Allah bai ga mu faɗin maganin bane yanzu Allah bai ga mu a gane bane yanzu yadda da ba a gane kaza daga baya aka dinga ganewa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan za a kai lokacin da komai ma Allah ya ga dama a wannan lokacin a gane za a gane shine wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah bai haska mai ba zai ga komai ba in Allah ya haska mu wani ta hanyar duniya sai ya ga abin da ya kamata ya gani in Allah ya haska mu wani ta hanyar addini sai ya ga abin da ya kamata ya gani shine wa fawqa kulli zi ilmin alai ko wani mallami wani mallami ya fi shi amma su kafirai Allah ya faɗi cikin cikin duhuwai suke kuma da Allah ya bamu labari cikin suratul baqara yace khatama Allahu ala qulubihim khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله كي ختم الله على قلوبهم الله يا رفع زوجيسو وعلى سمعهم كما يا رفع جنسو وعلى أبصارهم غشاوة إذا سكما أنسى مصيانا دباتو غني دو هكا haske shi ne hasken duhu shine duhun kafirci Allah a nan duniya ya ga Allah a nan duniya ya yana haska kama musulmi da wanda ba musulmi kowa yana haskawa in rana ta fito kowa yana samun hasken rana da musulmi da wanda ba musulmi ba in musulmi ya shiga ɗaki ya rufe kafiri na waje in hasken rana ya zo kafiri zai gani musulmi ba zai samu ba don haka haske ma na duniya haka ne zai in kafiri ya je nemi kuɗi Allah ya bashi hasken kasuwanci ya samu musulmi ne bai je nema bai zai yana cikin talauci zai yi kuma musulmi ya je nema ya samu kafin da bai je ma bai zai yana cikin talauci lafiya haka watan duk haske na duniya Allah yana ba musulmi yana ba kahirai amma haske na lahira sai musulmi kawai muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ba mu hasken duniya da na lahira sai Allah ya ce alam tara anna Allah alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ardi wat tayru saffat كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون الله ألم ترى أن الله يسبه له من في السماوات والأرض shin ba ku ganin Allah wa'inda a cikin sama da ƙasa duk shi suka wa tasbihi wanda cikin ƙasa na mala'iku da wanda cikin ƙasa na mutane da dabbobi da aljanu da kowa man ana amfani da ita ne ga mai hankali ma ana amfani da ita ne ga wanda bai da hankali nan sai Allah ya amfani da man domin ya ce ana mai tazihi tun da ya ce ana mai tazihi mafi yawa masu hankali sun suka hankaltuwa da ya mai tazihi amma komai da komai ne mai tazihi sai ya haɗe su gaba ɗaya ya sa musu ya yi musu man wanda ke nuna cewa mai hankali don haka Allah ya kira duk wanda a sama da ƙasa a matsayin mai hankali saboda mai saboda yana tazihi sai Allah ya ce alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi shin baku gani ba cewa wa'inda as-sama da wa'inda as-ƙasa duk Allah suke wa tasbihi wa tayru safatin da tsuntsu lokacin da yake fiffika tsakanin sama da ƙasa kenan kaga wanda a sama da wanda a ƙasa tsuntsu lokacin da yake fiffika yana tsakanin sama da ƙasa kamar ka ce Allah yake wa tasbihi wanda a sama da wanda a ƙasa da wanda a tsaka shine Allah ya kawo wanda a sama da wanda a ƙasa da kuma tsuntsu lokacin da yake fiffika bai ce da tsuntsu ɗaya ba don tsuntsu kasa yake bisa itace yake zaune kuma sai ce safa ce lokacin da yake fifika kenan baya sama baya kasa sai Allah ce kullun kada alima salatahu kowanne cikin wanda a sama da wanda a kasa ya san yadda yake wa Allah sallah wa tasbihu ya san yadda yake tasbihi watan alima dinnan fa'ilinta shine kullun kowanne ba ba ba tana nufin Allah ya san tasbihinsu da salatinsu ba domin ƙarshe Allah ce wallahu alimun bima ya falo Allah sananne ne ga abin da suke aikata sai za an yi tikrar an maimaita cewa Allah ya san abin da suke yi kuma Allah ya san komai sai kasance na farko kowane su ya sanya da yake tasbihi sai dan adam ka sai da kake tasbihi ka sai da kake sallah aljani ya sai da yake tasbihi ya sai da yake sallah mala'iku su sai da suke tasbihi su sai da suke sallah tsuntsu ya sai da yake tasbihi ya sani da yake sallah a dabbobi su da suke tasbihi su da suke sallah duwatsu su da suke tasbihi sun san yadda suke sallah kamar da Allah ya ce tusabbihu lahu samawati tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana وكان حليما غفورا الله تسبح له السماوات السبع سما مي بقي سنا والله تسبيح يا سكي بكسني با ماشي الله يجي كل قد علم صلاته وتسبيحه kowa ya sai da yake nashi salati ya sai da yake nashi tasbihi kowa sai da nashi ga Allah ya sai da yake nashi tasbihi Allah ce tusabbihu lahu samawati was-sab'u wal-ardu wa man da wanda a cikin su wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha babu komai face na wa Allah tasbihi yana gode ma Allah sai dai walakin la tafqahuna tasbiha sai dai ku mutane ba ku gane yadda wancin ke yi ba ku gane suke tasbihi shine annan kullun kada alima salatan kowanne su ya san yadda yake dace sallah ko tasbihu kowanne su ya san yadda yake dace tasbihi wannan ya cika yana nuna cikakken ikon Allah cikakken girman Allah cikakken kudurar Allah don shi a adam ko baka bauta ma Allah ba Allah yana da masu bauta mai akwai mala'iku dubu saba'in da suke shiga baitul mamur su yi sujuda ai sun fita wasu dubu saba'in su shiga gobe jibi har duniya ta dawo ba wanda suka shiga na farko ba za su koma shiga ba sannan annabi sun ya ce sama ta yi kugi ta yi ƙara kuma ya ce ta yi ƙara saboda nauyi ya yi mata yawa babu inda ake aza kafa ɗaya babu inda farce hudu ake azawa ce akwai mala'iki wurin yana tasbihi ga Allah yana sujuda ga Allah yana ambaton Allah wannan ya nuna cewa masu bauta ma Allah yawa gare su wanda ya bauta ma Allah kai ne ya amfana Allah baya amfanuwa da bautan mu da muke da komai mu yayi domin mu bauta mai in mun bauta mai mun samu babbar rabo in ba mu yi haka ba kuma mun fadi Allah ya ce kullun kada alima salatahu kowanne cikin abubuwan da asama da wanda kasa da wanda tsakiya ya san yadda yake sallah kai wa tasbihahu kuma ya san yadda yake tasbihi nai wallahu alimu shi kuma Allah masani ne bima yaf'aluna da abincin da suke aikatawa don shi ya tuka ce kullum kada alimar salatu wa zuwa zan kullum shi ne fa'ili sai zan kowane ya sani in ce Allah ya sani da suke salati Allah ya sani da suke tasbihi sai kace kuma Allah shi ne masani ga dukkan komai ya tuka ce tikirari Allah ya san kaza ya san kaza kuma Allah ya san komai gara a ce su sun sani da suke tasbihin su in za a samu wata fa'ida ta daban gara fassarawa da samun wata fa'ida da kuma da a ce ne za a yi ga ya kasance an yi insha'in jimloli da ya kasance an yi tawkidin jimloli in ka ce wallahu wallahu alimun bima yaf'aluna kuma wancan kullum kada alima Allah ya sani to an yi tawkidin sanin Allah amma in ka ce duk sun sani kuma Allah ya sani to an yi insha'in jimloli daban su sun sani kuma Allah ya sani wallahu alimun bima yaf'alun Allah sananne ne ga abin da suke aikatawa walillahi mulku walillahi mulku samawati wal ardh وإلى الله المصير الله يكي ولله ملك السماوات والأرض ده الله ملك سمي ده ملك قسي يكي وات ملك سما ده ملك قسا بدنا الله ني وإلى الله المصير ga Allah za mu komawa tunda shike da mulkin su kuma gare shi za mu komawa to sai mu yi abin da yake bukatar mu yi sai mu yi abin da yake mu yi domin mu samu rahama tai domin in mun koma zuwa gare shi ya zan mun samu kyakkyawan rabo haka ya kamata ɗan adam mai kasance ko da yaushe ciwon da aka za a koma inda Allah sai ka ji daɗi an tambaye ba balarabe an ce mutuwa za a yi sai ce mu koma zuwa ga wa sai ce mu aka ce koma zuwa ga Allah sai ta ba mu taɓa ganin alheri ba sai ga Allah shi ya halicce mu shi ya ba mu lafiya shi ke ba mu abinci shi ke ba mu abubuwan da muke rukunai. nai zaka komai da kwarai daga Allah ne don haka wa ila Allahil masir tun daga Allah za mu koma sai mu kyautata mai da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya iske wani saurayi zai rasuwa yana cikin rashin lafiyar rasuwa yace kai fa ji duka ya kake samun kanka yace ina kyautata ma Allah zato cewa ina kyautata zaton ayyuka na na kwai Allah zai karɓe su kuma ina jin tsoron haɗuwa da shi sai annabi sai ce mutum bai taba hada wa'annan guda biyu ba face sai Allah ya mai rahama ka yana da kyawu mu kyautata zato ga Allah Allah yana cewa ana inda banni abdibi wa ana ma'ahu idza da'ani ina inda bawa na yi min zato kuma ina tare da shi ya roke ni zaka mu kyautata roko ga Allah mu kyautata zato ga Allah wannan shine abu mafi dacewa والله تعالى أعلم تعالى تعلم تر أن الله ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعمرة لأولي الأبصار Allah ya ci gaba da ba da misalai masu nuna iko ne da iyawa kai dama mun faɗi suwar nur sura ce ta Madina wadda ta ƙunshi hukunce hukunce amma tauhidi zai shigo kowace suwa da aka saukar surorin makka tauhidi suke magana suwarin madina tauhidi da hukunce hukunce suke magana wata saboda muhimmancin tauhidi saboda muhimmancin a san Allah Allah bai ban magana tauhidi a makka ai ba da aka zo madina annabi ya ci gaba da magana tauhidi har zuwa rasuwa ta da tafiya rai ne abin da yake magana na karshe da yawan mutane magana shine tauhidi Allah ya ce alam tara anna Allah yuzji sahaban shin ba su gani ba su mutanen makka da mutanen madina da mushrikai da waɗanda ba su bauta ma Allah shin ba su gaba Allah yake tattaro girgije sun mai na bainahu sannan ya haɗa tsakani ne sai girgije yana yi gabas sai ga wani karamin girgije ya daga kudu ya taso yana tafiya daga arewa ya taso yana tafiya daga yamma yana yi gabas duk girgije yana taruwa gabas shine alam tara anna yuji sahaban sun ba su ga Allah shi yake tattaro giragizai ba to kun mai na bainahu sanan Allah ya hada tsakanin su suka ga babban girgije kaga babban hadari ya kamu bankin ya fara da yan girgije ne za ga wani girgije lokacin da ke tafiya kana ganin ɗan ƙarami yana tafiya wani ɗan ƙarami yana tafiya in sun haɗu sai su zan babba thumma yaj'aluhu kaman sanan ya sanya su dan ruwan sama Hadarin yana taruwa ya hade gabas ta cika hadar yayi baki sai kaga ya koma ruwan sama fataral wadqa yakhruju min khilalihi sai kaga walqiya tana fitowa cikin wannan hadarin ana hadari walqiya tana fitowa sama'i min ma'in? من ماء وينزل من sama'i min جبال فيها min baradin? sai ya saukar daga sama daga wasu duwatsu ya saukar da kankara snow sai kaga yana saukowa kaga yana saukowa daga sama kaga yana saukowa daga duwatsu inda adda manyan duwatsu fa yusibu bihi man yasha'u sai Allah ya samar da wannan abin ga wanda ya ga dama ko da ya samar da wannan snow wannan ƙananan ƙananan a kankara ya samar da ita ga wanda ya ga dama ko kuma walƙiya ta fada ga wanda ya ga dama wa yasifu amman yasha'u ya kauda ita ga wanda ya ga dama ko kuma ruwan ruwan sama Allah ya sa a yi su inda ya ga dama su wuce inda bai ga dama ba a gari daya suka ji an yi ruwa wani unguwa ba a yi ruwa wani unguwa ba a ƙasa daya a yi ruwa wasu jihohi ba a yi ruwa wasu jihohi ba yanzu da muke tafsirin nan akwai jihohin da an daɗe ana ruwan sama abuja an daɗe ana ruwan sama kaduna an fara ruwan sama amma sokoto har yanzu ba fara ruwan sama ba sai dai kasance wata ran taɓa yayi can ba a rasa ba amma dai har yanzu ba fara ruwan sama ba shine Allah ya ce yusibu bihi man yasha fa yusibu bihi man yasha sai Allah ya samar da ruwa ne inda ya ga dama kasar da ya ga dama wa an amman yasha'u sai Allah ya kautar da su ga wanda ya ga dama ya kadu ya zabu bil absar walqiyar walqiyar in tana hasken walqiyar sai ya kusan tafiyar da idanun mutum in ka ga walqiya an walqiya an haska walqiya ka diba kusan kamar idon ka so so zafi kamar idon ka su tafi saboda kaifin walƙiya ba ka iya kallonta dole sai ka yi ka kauda ido wannan duk iko ne na Allah wanda ke yin haka shi ya cincinta a bauta mai sai ce ba haka ɗaya ne aiki ne ba kuma yuqallibul laila wan shi ke juye dare da rana ayi dare ayi ni a gama ayi rana ayi ni a gama ayi rana inna fi zalika la ibra lalle a cikin wannan juye ni da dare saukar da ruwa da walƙiya da snow da kankara a sama lalle cikin haka akwai abin lura li'ul afkar ga ma'abuta gani ga ma'abuta ido wa'in abubuwan Allah yana kawo su ne domin mu kula ko da yaushe yana kawo tauhidin rububiyya domin tauhidin uluhiyya cewa shi ya yi kaza shi ya yi kaza shi ya kaza tun da shi da yi haka to shi kada ya cancanta a bauta mai kuma shi ɗaya aka bauta mu a samu lada shi ɗaya aka bauta mu a samu babban rabo shi ɗaya ake bauta mu a samu aljanna shi ɗaya ake bauta mu a je inda Allah ba a je inda shike ba a yi hasara ba Allah ya ba mu ikon bauta mai yadda yake so Wallahu خلق kulla دابة Wallahu خلق kulla دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير تالله والله خلق كل دابة من ماء الله شي halitta kowace dabba daga ruwa watan dabba ita ce abin da yake tafiya bayan kasa duk abin da yake tafiya na mutum da dabba na tsuntsu da kwaro duk abin da yake tafiya kullum ma dabba alal ardi duk abin da yake kasa da tafiya dabba ake ce mai ga ka sai Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in Allah shi halarci dukkan dabbobi da ruwa watan Allah ya cikin Qur'ani ya fi kafa hujja da halitta bisa ga komai أم خلقوا من أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إنا كل شيء خلقناه إنا كل شيء خلقناه بقدر قل الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وسن الله يتكلم وجد da shi ya yi halitta bisa ga daga hujja in Allah yana so ya kafa hujja da girma ne da ɗaukaka ce ya fi kafa hujja cikin Allah cewa shi ya yi halitta saboda komai halitta ce aka yi sannan in ka diba halittarka ka diba halitta abubuwan da aka kusa gare ka da ake wai da kai zaka ga girman Allah zaka ga ɗaukaka Allah don shi Allah ne ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in Allah shi ya halicci kowace dabba daga ruwa min ma'in dinnan malamai sai sabanin fassara shi suna ganin mimma in daga ruwa ruwan mani wasu kuma suna ganin ko wani abu yana bukatar ruwa domin ya rayu kuma wannan duk gaskiya ne an halicci halitta daga mani sannan kuma halittu suna bukatar ruwa domin domin su rayu don haka Allah shi ya halicci dukkan dabbobi daga ruwa wannan shike nuna muhimmancin ruwa don shi ruwa sun fi komai muhimmanci cikin abinda da a bayan ƙasa ko jama'a ake so a basuwa lada ake so sadakar ruwa ta fi lada ko mamaci ne ya rasu yi mai sadaka da ruwa ta fi lada domin ruwa kullum bukatar su ake sai na usman bin affan cikin aljanna da ya samu domin ya sai biyar goma domin mutane musulmi su fi kowa bukatar ruwa su sha su yi alwalla, su yi wankan janaba a yi wankan haila a yi wankan nifasi a yi wankan gawa a yi wankan juma'a kowane wanka ko da yaushe bukatar ruwa musulmi suke yi Allah ya ce fa minhum man yamshi ala batanihi cikin abubuwan dabbobin da Allah ya halitta akwai mai tafiya da akan ciki kamar maciji yana jan ciki yana tafiya wa minhum man yamshi ala rijlaini akwai mai tafiya akan kafafu guda biyu kamar mutum kamar tsuntsu akan kafa biyu suke tafiya da halittu da yawa da Allah ya yi wanda suke tafiya akan kafa biyu wa minhum man yamshi ala arba'in akwai masu tafiya da kafa hudu kamar dabbobin da aka sani tumaki awaki raƙumma da sauransu Allah ce ya Allahu ma yasha'u Allah shi ke halittar abin da ya ga dama inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne ga dukkan komai ka halittar da yayi ta dukkan komai ka ba da dama ga wanda aka halitta su bauta mai shi kadai tunda shi ya halicci komai da komai to kamata yayi komai da komai ya bauta mai kuma komai da komai yana bauta mai in ba mutum da aljani ba cikin mutane da alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wal ardh والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب wata mutane da aljannu ne kawai a wasu suna bauta ma Allah wasu su ba su bauta ma Allah amma dabbobi da kake gani haka ne bauta Allah su take haka Allah ya nufa su ta tafiya don shi idan akuya ta zo ta ci garin wani ta ci halal ita ba ta da haramu idan akuya ta iska kashin ya gari ta ci ta ci halal don Allah take bauta ba kuma ta yarda da Allah don shi ba ta da aljihu inda take sawa babu inda take kaiwa ta aji in tsuntsu ya zo ya iske kayan gona an yi waye ya canja abinai ya tafi halarta ci babu zunubi ko ɗaya ba a rubuta mai kayan Allah ya ci don Allah yake bauta ba irin waɗannan ba a rubuta musu zunubin komai saboda me saboda su akan bauta Allah suke ba akan tunanin tara duniya suke ba wanda yake da matsala shine mai gida goma da hili takwas da akawar banki goma sha biyar da kuɗin rigakafi da kuɗin lafiya da kuɗin nefa da kuɗin waye shi yake cin haramun shi yake bukatar mai hisabi shi ba na ci yake bukata ba kullum na ajewa yake bukata mai tufafi kala biyar kala goma kala talatin da hulla kala hamsin shi kullum na ajiya yake bukata shi yake bukata a yi mai hisabi amma su wa'annan in dai ba hisabi in wani su yawa wani zalunci rashin su ne musu hisabi in wani su yawa wani zalunci za a da su a yi musu hisabi amma in don ya ci ne duk abin da ya ci halas ne duk abin da kaza ta iske an shanya ta canye ta ci halal in bera ya zo ya iske ka aji duk kuɗin ka daloli ya canya a ya ta ya canye halal ta ta babu wani hisabi da za a yi mai bai da inda yake ajewa bai da inda yake zuwa ya aje haka in akuya ta iske an aje abinci ko gayu ko shuka ko mitacci ta ci halal babu wani abu da za a yi mata amma ita ba ta ɗauka ta je ta aje ba ta ɗauka ta ɓoye don gobe ba ta ɗaukar nasawa ta yadda da Allah da ya bata wannan garin da aka shanya gobe zai sa wani ya koma shanya gari ne in ba ku shanya ku ba ku kun yi izna akuya ta shanya naku jiya makwabtan ku ba su da labari za su shanya za ta shiga ta canyi ba ka ci lafiya kalautacci ba za a yi mata hisabi ba wanda ake wa hisabi shine wanda yake ajewa shi ke nema yaki halasta ki haramun domin ya tara ya aje inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai mika fira suke cewa ya kulu wa yaquluna بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم, وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يحرقون أن يحيف الله عليهم أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون Allah ce iban ya gama bamu labarin kafirai kun ga da ayat eh, sura ta zo Allahu nuru samawati wal ard ayoyi biyu ko Allah ya bamu labarin mu'minai sannan labarin kafirai ya sai yanzu na munafukai kamar yadda suratul baqara ta zo ta ba labarin mu'minai ta ba da labarin kafirai sannan ta ba da labarin munafikai to a karatun mu na jiya Allah ya bamu labarin sifofin mu'minai na yau zuwa yanzu Allah ya bamu labarin kafirai yanzu kuma ga na munafikai yace wai quluna amanna billahi wa bir rasuli su munafukai cewa suka sun imani da Allah da manzo wa ba'na kuma mun yi da'a haka suke cewa Sun thumma ta fariqun minhum min ba'di zalika sannan wani sashe cikin su bayan ya faɗi haka sai ya juya ya bada bai wa ma ulaika bil mu'minina wayannan ba mu'minai bane wai meye munafukan nan da ake ta faɗi munafukai ana samun su ne a Madina ana sa an same su ne a Madina munafukai su ne duk inda ka ji an samu munafuki to addini ya da ƙarfi munafukai su ne waɗanda musulunci ya yi ƙarfi a madina sai suka zo suka ce ma annabi sun musulunta domin gudun ka a ce su kawo jizya domin gudun kada a yaƙe su domin gudun kaza amma a ciki suna ɓoye kafirci a bayyane sai su bayyana musulunci a makka musulunci shine mai rauni a makka musulunci shine mai rauni zaka gaba babu munafiki a makka duk wanda yake musulmi musulmin ne don musulmin bid'a ce aka a bashi wahala bid'a ne a azabtar da shi bid'a ce kai a yanke hulɗar kasuwanci da shi bid'a ce kai a maita cikin bauta bid'a ce kai duk azabar duniya ya mai akai zaka in ba don Allah ka kai ba in baka da imani a makka baka ma cewa kai musulmi kake don shi cikin wanda suka hijira daga makka zuwa madina babu munafiki dukkanin su imani ne yasa sun Allah da manzo ne cikin wahala suka yi cikin don shi Allah ko ina cikin Qur'ani sai ya fara haɗin muhajirun sannan ya faɗi lansaru saboda bai saboda muhajirun su ne na farko wanda suka yi imanin tun yin imani yana da wahala al'ansaru ba su imani lokacin da imani yake da wahala ba lokacin da su ba su sha wahala imani kamar yadda muhajirun suka yi ba su ma sun sha wahalhalu daga farko musamman lokacin da ima musulunci yana farko annabi ya aiko musu musu abin umayyar babu musulmi da yawa amma dai ba irin yadda almuhajiruna suka sha ba su da ake bidar su mutanen suke bidar su ba su wahala da aka zo madina babu munafukai shekara ta farko annabi sassan da yayin hijira zo madina shekara ta farko babu munafukai shekara ta biyu har aka kai ramadan babu munafukai sai da aka yakin badar da aka yakin badar sai musulunci yayi karfi mushirkan can na makka suka biyo annabi madina sai annabi Allah ya ba su nasara kai, sai annabi ya samu nasara sai musulunci yi karfi sai musulunci a ji labarin ko ina musulunci yayi karfi sai waɗanda an madina sai suka ji tsoro sai suka ce bai mu ce mun musulunta kai mu jin musulunta domin mu huta da wahala sai Abdullahi bin Ubay bin Salul lokacin sai zai musulunta bayan an gaba yakin Badar cewa ya musulunta amma kullum suna bibiyar Annabi da da bakai bakan manfa da bakai yadiya kullum suna biyan muminai da bakai yadiya in musulmi ya suka inda Annabi na hukku dai ba su zuwa sai da rana Annabi ya ce sallah da ta fi musu wahala ya ce sallah asuba da sallah isha'i ba don bacci ba a'a don lokacin babu hitila lokacin masallaci a nan babu hitila sallah asuba ko da ake zuwa ba a ganin wanda ya zo sai sai ni zai kai ni ba a ganni ba in je kawai ayi sallah ko babu wanda ya gani ai gara a gan mu saka bai zuwa da asuba da isha'i kuma dare yayi ba a ganin wanda ya zo babu hitila masallaci ba a gane ya zo saka shi bai wannan wahala sai ya je ba a san ya je ba sai ya je sallar azhar ya je sallar la'asar ya je sallar magariba su ina ana yin su lokacin da ake ganin kowa ido yana ganin ido sai a gane shi a ce wani ya zo na ɗaya kenan na biyu sun zo wala nuna Allah illa qalila ba su ambaton Allah da yawa ba sallar ta dame su ba ba ibada ta dame su ba su abin da ya dame su gaban ido a kowa ya ga sun yi in za a je yaki sai su ba da uzuri ce wallahi cikin su ne ba da uzuri cewa kofa ta ba ta da gidana bai da kofa zaka ina gudun in tafi in bai kaɓa rayu zo shiga gidana wani ya ba da uzuri ya ce wallahi an je can garin za a je yaki annabi matan su adda kyau ni kuma wallahi gani ina son mata ina ومن يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين kisa akwai mai cewa idan li annabi ka bani uzuri yi min izini in zanna wala tafsini kada ka fitina in mun je can fitinuwa zan yi an matan garin nan kyau gare su kada in yana biyan matan mutane sai dalilin zan je jihadi ba to wani su ne munafukai kullum uzuri suke kawo wa ɗan kaɗan yanzu wannan aya ta sauka ne akan ɗaya daga cikinsu da duk lokacin da aka yi husuma in shi ab bai da gaskiya sai ta je inda wani in shi ab da gaskiya sai ta je inda annabi sai ya san annabi zai kwato mai gaskiya ya bayar in kuma bai da gaskiya sai an caje inda annabi sai ce a'a aje inda wani aje inda wani bai sa aje inda annabi domin kada a yi gaskiya ta hau kai ne sai Allah ce wa yaquluna amanna billahi cewa suka yi imani da Allah wa bi rasuli da manzo wa aba'ana kuma mun yi da'a kuma ya tawalla fariqun minhum min ba'di zalika sannan wani sake cikin su ya juya bayan haka sai Allah ce wa ma ulaika bil mu'mini wa'annan ba mu'minai bane wa idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum idan an kira su zuwa ga Allah da manzo su yi musu hukunci da mai annabi musu hukunci idza fariqun minhum mu'ridun sai wani yanki cikin su sai ya kauda kai sai Allah ce wa in yakul lahumul amma in su suke da gaskiya ya tu ilaihim mun'inina sai su zo suna masu taurare masu kankantar da kai masu jiran hukuncin da za a yankewa miki irin wa'annan mutanen yawa a yau cikin musulunci cikin boko akida kullun in an ce kira su zuwa ga addinin musulunci ba abinda Allah zai ce wannan extremism ne wannan yayi nauyi wannan yayi kaza amma akwai wata aya da za su kafa mun ne hujja da ita sai su ɗauko su kafa in suna son su yi fatancin su ce Allah ya ce afala ta tafakkaruna shin ba za ku yi tunane ba me tunane ga abubuwan da za su kauce ma Allah sai su ai tunane muke yi ai kaza kaza kaza ba zai zai yiwu a zo a kawo mana wani abu kawai rubutu ba Allah ya ce mu yi tunane wani ya kawo hadisin ƙarya wai annabi ya ce in kun ji abu da gare da in ya daidai da hankali ku ɗauka in ya saba ma hankali ku aje to irin wa'annan su dai wannan nasosin kawai suka yarda da su irin wa'annan shine wa in yakul lahum al akuyatu yatu ilayhi mu'minina in su adda suka suna da haƙƙi sai su zo suna naci suna saurare suna jira a yanke musu yau akwai su da yawa cikin jama'an musulmi wanda ba su yarda da ƙur'ani ba su yarda da hadisi ba sai abin da zai daidai da ra'ayinsu abin da zai daidai da masu gidajensu na turawa masu gidajensu na kasashen yamma sai Allah ta fi qulubihim maradun shin rashin lafiya ne cikin zukatansu bu, ko suna shakkar wannan addini ne am yaqafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu ko suna jin tsoron Allah da manzo ne su yi musu zalunci ne suna gada ko wasu kasashe da can ake adalci wani tsari da ya zo da kasa kaza da kasa kaza shine adalci bal ulaika hum zalimuna wa'ancan mutanen da wa'anda kuka tafiya inda su ne azzalumai duk lokacin da ake ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah ga hukuncin musulunci ku ce ba ku yadda ba kasa kaza ga abin da aka je aka ci gaba kasa kaza ga kaza da kaza wayannan hadisan mutanen da suke sukar ingancin Bukhari da Muslim da Abu da littafan ingantattu suke kawo hadisai mawdu'ai idan sun ga cewa akwai dalili da zai kare su a ciki in su ga ciki an ce ayi tunane cikin su an ce ayi kaza wai su na ayin da ke cewa ayi tunane ba ba ayi tunane akan girman Allah bane Allah duk lokacin da kawo ta ku yi tunani yana ta ku yi tunani akan girman Allah akan shi ya halitta sama da ƙasa akan shi yayi kaza da kaza ku bauta mai shi kare sai su juya su a yi tunani akan abin da Allah ya zo da annabi ya zo da shi cewa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne zaka za mu yi amfani da tunaninmu za mu yi amfani da hankalinmu wannan alama ce ta munafukai su mu'minai ya suka yi a karatunmu na gobe za mu tashi inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke ansawa malam mai wannan tambaya ke cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin celebrating din birthday da kuma birthday wishes a bukukuwa na birthday mafi ingancin zancutukan malamai bukukuwa ne wanda ba su da kyawu malamai sun kasu kashi biyu game da maganar hukuncin birthday da masu ganin cewa addini ne wani su ganin cewa daga wani addini aka ɗauko aka zo da shi abin da suke cewa wannan ya zan bid'a kenan don cikin addini mu babu a masu cewa al'ada ce kawai ba da da alaka da addini al'ada ce wanda ba tamu ba kuma zuwa ka aro al'adar da ba mu ba wanda ba ta da fa'ida ba ta da kyawu dama abubuwa da waɗanda ba musulmi ba ke yi kala uku ne abu na farko na addinin su annabi ya hana ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk wanda ya kamanceceniya da mutane ya kasance tare da su ba a koyon addinin wasu da suke addini a ce a masallacin masallatanmu a kasa ake sallah ana haɗa kafaɗa da kafaɗa da kafa da kafa sai a ce a yanzu mun ga wasu su a wajen bautar su kujeru suke azawa a bisa kujeru suke za su ibada ka mu masallatanmu a cika su da kujeru mu yi irin yadda wancan addini kai irin wannan babu kyawu shine koyi da kafirai na farko na biyu koyi da su ga al'ada su bahad wanda ke bata da wata fa'ida tabayyin bikin da din ko wani abu wanda ke al'ada ce kawai ba addini bane ba komai bane ko al'ada suke haka suke shi ma babu kyawu amma bai kai muni na farko ba na uku shine koyi da su ga wani abubuwa na ci gaba wanda yana da kyawu a science technology wani abu da suka kekero suka kekero jirgin sama suka kekero mota suka kekero suka yi wani ci gaba na science na likitanci a je inda suke a koyo wannan daidai ne zaka abubuwan da ake koyon kare guda uku ne biyu ba su da kyawu koyi ga addinin su koyi ga al'adar su wanda bai da alaka da addini sannan na uku koyi ga abubuwan ci gaba na science da technology da kimiyya da fasaha wannan abu yana da kyawu zaka malaman musulunci na wannan zamanin sun kasu kashi biyu game da hukuncin babbe mafi ilimi cikinsu da mafi tsoron Allah cikinsu da mafi girma kamar Ibn baz kamar Uthaymeen kamar albani kamar direwa cikinsu manya da suka akan cewa babbe bid'a ne akwai wanda su ma mallamai ne kuma masu ilimi kamar salman al-auda kamar wasu su irin shi da suke ganin cewa ba kawai al'ada ne za ka an yi wani celebration na al'ada ne kawai bai cika abin da ake bada lada ko abin da ake bada zunubi mun ci gamsuwa da wanda suka fi ilmi suka fi jatta suka fi danyen shekaru za ka barin yin bikin birthday din ya fi alal wallahu ta'ala ala malam yana tambaya ke cewa malam menene hukuncin wanda ya farko daga barci biyar saura minti ɗaya sai ya gaggauta yin sahur ya matsayin azuminsa na wannan ranar yake. Daga wata jiha yake? Akwai jihar akwai jihar da biyar da sauran minti arba'in da biyar akwai jihar da ala kulli halin. In ya falka kafin alfiji ya sai fara cin abinci babu matsala. Amma za ka ba lokaci ake kula da shi ba. In kuma jihar da ko da biyar saura minti ɗaya ke yi alfijir ya ke to to bai da azumin yayi haka wallahu ta'ala. Malamin wannan na cewa malam ya halatta in sa musu in sa ma ɗana sunan dai ko sunan yana da asali. Eh, Sudais yana da asali babin matsa. <laughs> Sudais zai yi sunan sunan wani kabila ne amma ana yi suna bai da wani matsala. Yau babu Buhari, akwai Buhari ai. To Buhari suna kasa da ai Buhari, Bukhara a Kazakhstan. Saraka akwai Tijjani cikin jama'a, akwai da suna ne Tijjani, akwai Jelani cikin jama'a. Wannan eh, duk akwai Sani, akwai Salisu, akwai Rabi'u, duk akwai su, akwai Tasiru. akwai ashir duk akwai cikin jama'a wannan kuma duk lambobi ne zaka suna kawai wanda aka hana ne sunan da aka hana a sa ba a hana amma in ba a hana a sa ba kuma suna ne na musulmi ka sa ma ɗanka sudai ka sa mai shurem ka sa mai mu'aikili ka sa mai amahin aisira da ka sa mai mu'aikili ka sa mai duk wani nisba wani ya samu ɗane suna buhari wani ya samu ɗane suna tijjani wani ya samu ɗane suna jelani dukkanin shi babu iskali dukkanin shi ana sawa wallahu ta'ala alam malam wannan yake cewa malam yaya hukuncin kasuwancin da mutum zai sai kayan noma lokacin kaka kamar wake ko gyada sai ya aji sai wata shekara idan kayan sun yi kuɗi sosai sannan ya fito da su ya sayar wannan ya danganta mutum ya sai abinci a damuna ya sai suwa a kaka idan sayan da zai yi a damuna ba zai sa farashi ya tashi ba babu laifi akwai na cewa al-ihtikar al’itika shi ne ka sai abinci a kasuwa sai abinci ya tashi da sayanka zai tashi ana sai da kwanon shinkafa naira ɗari takwas kana zuwa ka sai ta miliyan ɗari biyu a kasuwan nan take sai koma naira ɗari tara naira dubu wannan na ce mai haka ya zalla antacce sai zan kai ka fi suwa kai ka sayarwa amma idan lokacin damana ne wani ya sai buhu biyar buhu shidda ba su ƙara tashin farashi ba su hana komai ya bari in suka ƙara wannan shi kasuwanci wannan bayi da laifi kuma idan mutane ba su sai haka ba to daga kudu za a so a sai kuma a tafi da shi can ya koma na ɗai kenan in mutane ba su yi haka ba masu kamfunan giya masu kamfunan sarrafa za su yi gero su je su yi amfani da shi da alkamal in mutane ba su yi haka ba masu noman ya an ce sai kowa ya sai wanda yake ci ya sai buhu ɗaya babu abin da zai karfafa su su yi noma in mutum ya yi noma ya noma buhu dubu ɗaya za ka ce dole sai dai buhu ɗaya za a tsaye mai ci gida ne ya zo ya sai buhu biyu buhu uku buhu biyar ka karya mai ƙarfin gwiwa ne ya yi ne ya ci gaba da noma amma in ana sai da yawa lokacin ake lokacin yake iya samun ƙarfi ya yi noma ala kulli hali al ihtikar shine ka sai kayan abinci a lokacin da in ka sai su mutane za su matsu sai ka fisuwa ka sai sun ƙara tsada wannan wanda ya haka annabi ya ce la'antacce ne amma lokacin damina lokacin da abinci na da yawa kuɗin buhu biyar gare ka buhu goma buhu ashirin da ko ka sayi ba abin da suke karawa wani kawai za ka je ka sau abinci ba zai rage kara tsada ba wannan babu laifi wallahu ta'ala malam wannan yake cewa malam menene hukuncin wanda ya sallah ya sa riga wadda ba ta rufe ka fadar shi ba sallah ya kamata a rufe ka fada annabi sallallahu ya ce la yanna ahadukum fi thawbin wahidin laysa ala aktafihi minhu shay kar ɗayan ku yi sallah da tufafi ɗaya da bai aza komai akan kafaɗa ba don haka ya kamata ya kasance mutum ya haɗa wani abu akan kafaɗa, mafi yawan malamai sun tafi cewa ko babu komai akan kafada sallah ta yi sai dai ba a kyauta ba ah, sai dai ba a kyauta ba amma ibni hazam a zahiri yana kan cewa lalle lalle duk wanda ya sallah babu komai aka faɗa sai babu sallah tai kuma kan wannan wannan tafiya shiga su jini albani ya tafi cewa dole sai mutum ya azar wani abu akan ka faɗa tai sannan yake sallah tai take take cika take kammala zaka ya kamata ka fita cikin sabani malamai duk inda malamai in kai sallah babu komai aka ka faɗa ka baka kyauta ba amma wasu malamai ma suna ganin babu sallah ka fita cikin sabanin ya ce wallahu ta'ala ala wannan na cewa menene hukuncin sallah tare da bada tazara distance ya danganta in uzuri da lalura ya kawo inda ake cewa a yi da idan za a tadda sallah a masallacin makka su zai sace da azuko suna ne ko su dai cewa ya kai ta qarabu ta qarabu ku kusance da juna sau ita da itadilu kwanakin yanzu a sallah makka su zai cewa kai ta hifadan li sihhatikum ku ne yanzu da juna haka su zai suka cewa kwanakin yanzu a sallah masallacin makka ta kai tabadu hifadan li sihhatikum ku yi nesa da juna ku siya lahiyar ku haka yake cewa kaga idan idan irin haka ne irin inda aka sa irin kamar masallacin makka yanzu masallacin madina irin wasu kasashe da ake irin wannan social distancing na sallah ya kasance an bada tazara domin gudun wannan uzuri ya kawo wannan babu laifi duk abin da ya faɗi sallah da daidaita sahu gara an sallah tsaye ko sallah tsaye in akwai uzuri yana iya yi zanne babu matsala wanda baya yi sallah tsaye yana iya yi zanne tsayi a cikin sallah rukuni ne na sallah amma daidaita sahu ba rukuni ne na sallah ba sai su kawo mafi girman abin da ke sashi mustahabbi ko sunna mai karfi amma ba cikin farillan sallah daidai ta sahu ba ya cikin ah, wajibban sallah ba ya cikin rukunnan sallah daidai ta sahu amma ah, to ayuwa ma in ba ta samu ba saboda wani uzuri ana zama a yi sallah in zaman bai samu ba ana yi da kwance zaka in inda ake social distancing ne saboda uzurin gudun haduwa yana halatta yi ko babu komai aka yi sallah ba haɗa sahu ba babu wani malami da yake sallah ta tsaci inda ya akwai sallah inda ya akwai sallah inda ya akwai sallah inda hanabila akwai sallah bale in don ujuri aka yi insha Allah babu laifi wallahu ta'ala malam wannan na cewa wai malam akwai hadisin da yake nuna cewa ana iya yin raka'a hudu hudu ga sallar tarawih akwai sabanin malamai akwai hadisi amma haka yake nuna ba haka yake nuna ba shine sabanin malamai hadisin na Aisha kana yusalli arba'a la tas'al an qulihinna wa husnihinna annabi ya kasance yana sallah raka'a hudu kar ka tambaye tsawon su da kyawun mafi yawan malamai masu amfani da suke wajen fahimta sun kanta hudun da yake yi biyu yake ya sallame ya yi biyu ya sallame saboda mai sun da hadisin bukhari da muslim annabi ya ce salatul laili masna masna sallar dare ana yin ta raka'a biyu biyu ne don shi imamu ahmad ya ce duk wanda ya tashi ga ta da gangan sallah ta ɓaci shi da imamu ahmad in kana sallar tarawihi kai yi biyu ka tashi ta uku baka da sallah wannan shine fahimta imamu ahmad shine fahimta ah, mazhabar shafi'iyya ma haka ne wannan shi yake nuna fahimta ta ibn qudama a cikin al wannan shine fahimta shek muhammad bin salih al-usaymin shi ma ya bada fatawa haka cewa duk wanda sallar ya yayi biyu ya tashi ta uku bai da sallah saboda me saboda sallar tarawihi kamar sallar asuba ne haka Imam Muhammad ya ce wanda ya tashi ga ta uku ga tarawi kamar wanda ya tashi ga ta uku a sallah asuba ne in yayi da gangan babu sallah sai ala kulli halin jamhurin ulama mafi yawan malamai suka fi akan cewa sallar tarawih biyu ake yin ta wannan hadisi ne da Aisha na na ka ka'i salli arba Allah ta sallu li hunna hinna sun fassara shi da wancan hadisin na salatul layli masna masna sallar dare biyu biyu ce zaka suka ce wannan hadisi na zai hudu ya tsaya ya huta bayan ne gaba ɗaya yake ba cikin hadisi babu ita ce hudu yake sanar da sallah ne babu ba magana sallah ba hudu yake ba sannan ya sallah yi hudu kaka tambayi ah, tsawonsu da kyawunsu sannan ya koma hudu kaka tambayi tsawonsu da kyawunsu takwas kenan sannan ya koma uku don haka suka ce biyu aka koma masu fahimta cewa ana iya yin biyu biyu ana iya yin hudu hudu wannan ce mazhaba Abu hanefa kuma akwai wasu malamai da suka tafi akan haka shakka su jira albani shi bai da wannan fahimta amma dai mazhabar jamhur shine a yi biyu biyu kuma yin biyu biyu insha Allah ya fi wallahu ta'ala malam wannan yana cewa malam menene hukuncin yin masallatai da yawa a cikin unguwa kofar wannan na cikin katangar wancan wanda har spika na kowane masallaci na shiga na kowane ban yadda akwai wannan ba babu wannan wasu mutane suna exaggeration suna ƙarawa kofar wannan masallaci na shiga cikin wannan kofar masallaci babu babu bai yiwuwa babu shi babu inda wannan abin yake wato wasu mutane domin a ba su hukunci wajen tambaya sai su exaggeration su wuce wuri su kai matuƙa lalle lalle gina masallaci yana da fa'ida amma gina shi guntunan wani masallaci ne mai ɗaukar sahu biyu wani babu fa'idar yin haka amma wajen kai fuwa kaka yi kai cewa ƙofar wannan tana shiga cikin wannan babu masallaci da in ka fito wannan ka shiga ƙofar wannan in ka shiga wannan ka shiga ƙofar wannan har suka yarda da junan su su yi katanga ɗaya ƙofa ɗaya ba sai duk su haɗe ɗaya su yi masallaci ɗaya ba wannan hankali ba ya ɗauka za ka a sassauta ma bayan Allah a bakin za a tsinkoto kowa sai an yi yadda ransu sai an wuce musu iyaka haka wannan siffa ce ta munafukai wanda ya masallaci da son Allah ne yana son manzon Allah ne kamata a ja hankali ya ce bai kamata ba A yi masallaci na a yi masallaci ce ya kamata ku haɗe ku dinga sallah masallaci ɗaya sai ka iske wani masallaci sahu biyu wani masallaci sahu uku amma a yi ubai hukunci haka da abin da zai sa ana izbili da shi wannan babu kyawu don ka in wannan tambayar da aka yi ba ta da kyawu gina masallaci shi ma wannan nan nan can sahu biyu shi ma ba da kyawu wallahu ta'ala alam alam wannan na tambaya cewa menene hukuncin wanda ke yin azumi amma baya sallah ko loko ne azumi ba sallah holo ko shi nisan ya ka sunan sallah ce wuri ba ka ake tafi da ana yi haka kuma shi ne azumi ba sallah kaga babu babu wata fa'ida kiran sallah ta ce ke addini in ta aka fara tambaya ranar lahira in ta yi daidai a yabba sauran ayyuka in ba ta daidai ba kuma ba a ma bisa sauran ayyuka da haka mutane su ji tsoron Allah ko da cikin azumin ne ya saba sallah zai yi azumi ya wuce ya ci gaba da sallah wallahu ta'ala malam wannan yana cewa malam ko yana halatta mutum ya bude website ko youtube channel yana sharing karatun Kur'ani da sauran videos na karanci-karanci domin ya samu kuɗi matsayin shi na student. Eh ya kamata ya kamata yayi don Allah in ya samu kuɗi ba matsala bane. Ya kyautu saniya ce zan don Allah ya yi amma in ya samu kuɗi ba matsala bane. Ana sai da Qur'ani a kasuwa amma ya kamata mai sai da Qur'ani ya zan don Allah yake domin ya yaɗa musulunci ba zai samu kuɗi ba don bai halatta sai da Bible. Inda ce ce ai samu ga Bible ya kawo ya san ba zai kawo ba yana amma yana kawo Qur'ani. Don haka don Allah ana sai da kasusuwan addinin musulunci kasusuwan wa'azi. amma da yawa masu da kafin wa'azi ba su da su da wasu kusuwan ke ɗaya da wasu kusuwan wake-wake wanda ya cewa alherin suke so su yada za ka shi ma alherin yake bukata ya yada babu matsala ya kyautata niyya ta yayi domin ƙur'anin da hadisan su yadu in ya samu kuɗi akan haka daidai ne domin data yake saye ya yi aiki domin laptop ya saye domin waya ya saye yana aiki da su babu laifi don ya samu wani abu a sakamakon haka wallahu ta'ala ala malam wannan na tambaya cewa malam ɗazu muka yi sallar azhur sai liman ya raka a uku ya zauna maimakon ya yi raka a hudu sai muka yi mashi subhanallah sai ya tashi ya kawo raka a ɗaya muna tsammanin zai zauna sai ya ƙara tashi muka ce subhanallah sai da ya haka sau uku muna ce masa subhanallah sannan ya yi tahiya ya sallame to malam yanzu ya sallar mu a bol idan liman ya tashi zuwa raka'a ta biyar ba a biya ta inda mafi yawan malamai idan liman sallar azhar ko la'asar ko isha'i ya tashi zuwa raka'a ta biyar ko sallar asuba ya tashi zuwa raka'a ta uku ko sallar magariba ya tashi raka'a ta hudu ba a biya shi wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai wanda ya tashi ya bi shi da gangan sallah sai ta baci ka mai tasbihi ya kamata a yi mai idan aka yi mai tasbihi sai ya zauna ai mai tasbihi bai zauna ba sai ku yi zaman ku idan kuka yi zaman ku sai shehu lissafin jami'a yana cewa akwai kauli guda biyu sai za ku sallame kawai a duk ku za ku jira shi sai ya dawo ya sallame shehu lissafin jami'a cikin majalisar fatawa ya ce jiran shi ya dawo a sallame da shi ya fi amma kana da zaɓi ni mai na tashi ta biya an yi mai tasbihi bai mai sai ka zama kawai ka sallame a zikka ko ka jira shi jiran shi ya fi shekara ta jiran albani kawai na taɓa jin wani kasa ɗin shi na yana karanta da bulugul maram ya tafi akan ra'ayin cewa lallai ilimi ya tashi raka'a ta biyar sai mamu sun tashi su ma sun shi dalili ne shi ne annabi sassan da tashi ta biyar juma jama'a biyar shi suka yi ta la'asar a bisa abla bin mas'ud annabi ya tashi raka'a ta biyar sahabbai suka tashi suka bi shi raka'a ta biyar sai ya ce to da haka tunda sahabbai suka bi annabi da haka ko yau liman yayi haka haka za a yi mai auli mafi inganci ba za a bi ba domin su lokacin ba a yanke wahayi ba zai yi amai da sallar la'asar raka'a biyar lokacin annabi don shi suka bi shi